Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, yankin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro, inda waɗansu waɗanda ba a masan ko su wane ne ba suka zo da babura sama da saba'in suka kashe mutane goma sha ɗaya suka koyi awon gaba da dabbobi sama da dubu, lamarin da ya janyo tarwatsewar yankunan gabaki ɗaya, kamar da yadda wani wadda ya buƙaci da a yi sunansa, kuma lamarin ya auku a idonsa ya tsallake rijiya da baya ya shaida min cewar. Eh, yadda abin ya faru jirgin dai misalin karfe biyar da rabi aka kira mu an shigar ta'adda sun nuho gombin dela to da suka zo gombin dela suka kewaye garin nan kamar yadda ne fara maka kauyen gaba ɗaya suka kewaye ta da buɗe baburan nan duk wanda ya fito za su harbe shi akalla magana da nake fara maka nan yau na shi gombin dela rayuwar mutane wanda dai kuka bi suna da hannu na mutum goma sha ɗaya sannan kuma sun ɗebi dabbobi akalla ba a kasar ba dabbobi sun kai dubu biyu wannan dabbobi duk wannan area ne wanda suka ba da suka ɗiba ina suka yi da shi da suka ba sun yi yamma. Ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da yan uwansa wadda wannan harin ya yi sanadiyar kashe masa yan uwa guda uku shi ma ya yi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin nan ya auku duba da cewa wannan lamarin dai an yi musu bazata ne tare da harbi kan mai uwa da wabi a yankin lamarin da ya janyo kashe masa yan uwa guda uku ya ko shaida mun cewar. Wannan magana tabbatacce haka yake. Wane ne naka aka kashe a cikin wannan kashe-kashe da aka yi? Eh, akwai Lukumanu Shafi'u akwai Safiyanu yadi akwai Nirwano Adamu da kuma waɗansu da ra'in fulanuka makiyaya mutum sun kai goma sha ɗaya. Wani hali kuke ciki kuma yaya lamarin ya faru tun da an ce kana cikin waɗanda suka ƙetare rijiya ta baya kan wannan matsalar. Muna zaune sai ga su da babura za ka gan su wasu suna da rigan banga suka zo suka rufe gari da buge-bugen bin dubu yara ne ƙanana kuma abin da suka cikin gari ba su kasa ba da babura suke operation suna bin mutane suna harbe mu. To ko menene ma mahukuntan jihar taraba za su ce akan kan wannan batu duba da cewa wannan al'amarin ya dade yana cinwa al'umman jihar Towa kwarya tambayar kenan da na yawa tsohon dan majalisa mai wakiltan Karim Lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar Taraban Alhaji Tanko Andami wadda ke zama mai faɗa aji a wannan yankin da lamarin ya faru shi ma ya yi mana ƙarin haske akan akuwan lamarin. Sun shigo kusan mashin saba'in suna sanye da bakaken kaya da mugayen makamai suka shigo nan Gombendela suka zo suka tarwa sama mutanen gari suna harbi kan mai uwa da wabi sun kashe mutane goma sha ɗaya sun ɗebi shanu kusan dubu ɗaya da wani abu suka kama hanya cikin dare suka tafi wannan abin ya tada hankalin mutane yawancin mutane mu a daji suka kona shi yasa muke gani kamar in ba saiwa aka yi wannan abin ba kusan ana so a gama mana da mutane ne gabaki ɗaya. sai dai a nasu ɓangaren jami'an 'yan sandan jihar taraban na yi ta kokarin tuntubar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar sp Abdullahi Usman na aike masa sakon kata kwana shiru kake ji na ko buga masa waya har ta koyi ringin ta katse bai dauka ba wannan harin dai yayi sanadiyar kashe mutane goma sha ɗaya a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Kalem a jihar Taraban inda kuwa yayi sanadiyar raba wasu da muhallansu Lado Salisu Garba murar Amurka daga Jalingo a Najeriya